أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahi muraƙaba da kuma muhasaba insha Allah cikin wannan darasi din ma zai kasance kashi na biyu a cikin wannan bayani din da fatan Allah subhanahu ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata mun nuna cewa a cikin darussa wanda suka gabata bayan mutum ya kammala marhala ta tuba yana bukatan ya shiga a cikin marhaloli guda uku wanda kowanne daga cikinsu yana da alaka da ɗayan ɗaya yana bayan ɗaya waɗannan su ne marhaloli guda uku wanda muka ambata marhala na harko wanda muka kira shi da sunan musharata a istilahin kenan ilimin akhlaq suna kiransa musharata inda muka nuna kenan inda mutum zai ma kansa sharaɗi a kan cewa ba zai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma zai eh, yi iltizami da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala tsawon yininsa sannan kuma bayan wannan marhala din marhala ta muraƙaba tana zuwa inda muka nuna muraƙaba kuma shine zamanto mutum ya yi ƙoƙarin kiyaye wannan sharaɗin da ya ma kansa da wannan alkawalin da ya ma Allah subhanahu wata'ala tsawon yinin shi daga kecewan alfijiri har zuwa dare sannan marhala na uku wanda shine muka ce marhalar muhasaba wato yi ma kai hisabi wanda shi kuma mun nuna kenan ƙarshen yini kenan da daddare an yi son musamman malaman akhlaq sun faddala ya zamanto sun fifita ya zamanto mutum zai yi wannan al'amarin muhasaba din yi ma kansa hisabi a lokacin da zai shiga barci kenan lokacin zai zo bincika sharuɗan nan da ya ma kansa ya kiyaye su ko bai kiyaye su ba alƙawalin da ya ma Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye ko ba kiyaye ba in har ya kiyaye ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan haka kuma ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi taufiki nan gaba domin ya zamanto ya ci gaba da irin wannan hali din in kuma al'azubillah ya munana ya zamanto ya yi nadama ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala da istighfari da neman uzuri kuma ya yi ma kansa azama akan cewa to yanzu daga nan gaba zai kasance ya yi ƙoƙarin iltizami da umarnin Allah subhanahu ta'ala zai yi kokarin ganin cewa ya nisanci sabon Allah subhanahu ta'ala waɗannan su ne abubuwan da suke taimakawa ya zamanto mutum ya kama hanya cikin hanyar neman tsarkaka da kuma kyautata ɗabi'u har ya zamanto mutum ya samu kusanci ga Allah subhanahu ta'ala in muka dubi waɗannan sifofin waɗannan marhaloli guda uku wanda muka ambata da musharata da muraƙaba da muhasaba za mu ga cewa abubuwa ne idan sun kasance ma mutum malaka zai kasance ko da yaushe yana da irtibati da Allah subhanahu wata'ala kuma wannan <clears throat> ba zai hana shi aiwatar da su ba a cikin rayuwar shi gaba ɗaya in ɗan kasuwa ne ba zai hana shi ba aiwatar da waɗannan siffofin waɗannan marhalolin guda uku in shi ma'aikaci ne aikin shi ba zai hana shi ba in shi karatu yake yi karatun shi ba zai hana shi ba wata mutum zai iya yi ma kansa sharaɗi akan cewa ba zai saba Allah subhanahu wata'ala ba kuma zai iya ma Allah subhanahu wata'ala alƙawali akan cewa zai imtisali da umarnin Allah subhanahu wata'ala tsawon wannan yini ɗin ko da karatu yake ko da aiki yake ko da kasuwanci yake yi wannan ba zai hana shi ba Haka nan muraƙaba ɗin ma zai iya muraƙaban alƙawalin da ya ma Allah subhanahu wata'ala zai iya muraƙaban sharaɗin da ya ma kansa ya ga ya kiyaye su tsawon wannan yini din kuma wani irin aiki yake yi kasuwanci ne yake yi aikin gwamnati ne yake yi ɗalibi ne karatu yake yi yana ƙoƙarin ganin cewa ya yi muraƙaban niyyan shi ya yi muraƙaban maganan shi ya yi muraƙaban aikin shi ya yi muraƙaban dukkanin mu'amalolin shi dukkanin motsawan shi da sukunin shi zai iya yi hakanan kuma zai iya muhasaban kanshi wanda yake kuma shine marhala wanda yake mafi sauki kusan karshen yini kenan baya da wani abin da yake shagaltar da shi ya zo ya zauna ya makansa hisabi ya bincika kanshi tsawon yinin nan mi yayi wannan lokacin mi yayi ya yi iltizami da alkawarin da ya ma Allah subhanahu wata'ala ko ya saba ya yi iltizami da sharaɗin da ya ma kansa ko ya saba wannan abu ne wanda yake mutum zai iya cikin dukkanin yanayinsa na rayuwa kuma in ya zama masa malaka to shi kenan sai ya zamanto a duk inda yake mutum ne mai muraƙaban kanshi a duk inda yake mutum ne mai kula da kanshi yana kiwon kanshi ya san inda zai aza ƙawa ya san inda zai ɗauke duk wani al'amari wanda yake ya shahi rayuwar shi zai ƙoƙarin ganin cewa wannan ya tatbiƙin shi da abin da Allah subhanahu wata'ala yake so zai kokarin ganin cewa bai sa shi ba da'irin da Allah subhanahu wata'ala bai so in yi haka shi kenan ya zama bawan Allah managarci mai muraƙaban kai mai kiyaye kai mai kula da kanshi mai tsoron Allah subhanahu wata'ala wanda ko da yaushe yana jin Allah ta'ala na kusa gare shi kenan wannan marhaloli ne masu matukan muhimmanci wanda ya kamata ya zamanto mutumin da yake kama hanya domin neman tsarkaka ya zamanto ya kula da su ya zamanto ya kiyaye kenan inda za mu iya ganin kenan <clears throat> mutum ya yi iltizami da umarnin Allah subhanahu wata'ala ya nisance hannun Allah subhanahu wata'ala ta hanyar waɗannan sharuɗa da ya makansa in za mu dubi hakikanin muraƙaba <clears throat> za mu ga kenan a cikin mu na yau da kullum muna da irin wannan al'amura da za ga cewa idan an sa doka ana da wanda suke kula da wannan doka ɗin akwai wanda ya taka ta ko bai taka yanzu ko da zaga a nizamin rayuwa a wutan da ake sawa kamar irin fi optic na tsarin circulation na motoci za ga cewa akwai jan wuta wadda za ta tsaye da mutum akwai wuta wadda take kore-kore wadda za ta ba mutum dama ya wuce akwai kuma wadda take fatsa-fatsa wadda za ta ce mutum ya yi hankali ya yi muraƙaba ya duba ya gani ko wata mota wata nan ce kamin ya wuce a lokaci guda kuma akwai polisai wanda aka sa kuma wanda suke muraƙaba ko kuma ba polisai akwai aloli wanda aka sa wanda suke kallo wa ya saba ya bai saba wa ka kenan wannan wani, nizami ne na muraƙaba sa sharaɗi sa doka sannan kuma da wanda zai muraƙaba an bi wannan dokan ko an karya ta cikin rayuwar aka wannan sannan idan mutum ya taka doka akwai hisabi inda za a yi cewa ai amandan shi ai jariman shi kenan cikin rayuwarmu za mu iya ganin kenan akwai irin waɗannan abubuwa ɗin saboda haka shi ma wannan amaliya na neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala na neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala na bauta ma Allah subhanahu wata'ala akwai wannan al'amarin ya zamanto mutum ya makansa sharaɗi ya kiyaye dokan Allah subhanahu wata'ala domin mala'iku suna muraƙaba Allah ma da kanshi yana muraƙaba sannan akwai hisabi bayan wannan kenan tun nan duniya mutum ya makansa hisabi kamin ya zamanto ya koma ga Allah subhanahu ta'ala wannan shine zai taimake mutum ya zamanto ya bi wannan hanya din cikin aminci kuma ya kai ga natija in za mu ga duk malaman akhlaq <clears throat> wanda suka kai ga manya-manyan makamat manya-manyan matsayi na kusanci ga Allah subhanahu ta'ala sai da suka bi wannan hanya din wannan shine hanya wanda zai kai mutum ga Allah subhanahu ta'ala cikin sa'a cikin natija mai kyau kenan yana da kyau zamanto mutum ya yi ma sharaɗi ya ma yi muraƙaban aikinsa ya yi ƙoƙarin ganin cewa ma muhasaba sannan ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya yi iltizami da duk waɗannan sharuɗin da ya ma domin ya zamanto ya samu kusanci ga Allah subhanahu ta'ala wannan shine zai ba shi malaka ya zamanto wannan sifofi din sun girku sun tabbata a cikin zuciyar shi sun tabbata a cikin jikin shi gaba daya har ya zamanto sun zamanto da jikin shi da zuciyar shi don abu guda ne da waɗannan sifofi din sai zamanto ya samu kusanci ga Allah to marhala da za ta zo daga baya zai zamanto tana da sauƙi gare shi kwarai domin marhala ce wadda za ta kasance ya riga ya bi jikin shi shi duk inda yake mai kula ne da dokokin Allah subhanahu ta'ala a duk inda yake mai kula ne da umarnin Allah subhanahu ta'ala bai yin sake ya fada cikin sabon Allah subhanahu ta'ala) bai yin sake ya zamanto bai yi iltizami da abin da Allah subhanahu ta'ala yake bukata ba to wannan kuma in za mu koma zuwa ga alkur'ani mai girma da kuma riwayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam dangane da abin da ya shahi muraqaba da musharada za mu ga cewa akwai ayoyi da daman gaske wanda suka ishara zuwa ga haka hakan akwai hadisai da daman gaske wanda suka ishara zuwa ga haka alal misali muna da aya wadda ta zo cikin alkur'ani mai girma aya cikin suratu abasa aya ta 24 Allah subhanahu wa ta'ala na ce zurin insanu ila ta'amihi mutum ya yi nazari zuwa ga abincinsa inda malaman tafsiri suka fassara wannan aya da cewa ai yana nuhi kenan da halal ne da haram kai nazari ya zuwa ga duk aikin da za ka yi abin da za ka ci abin da za ka sha aikin da za ka yi mu'amalan da za ka yi maganan da za ka yi niyyan da za ka ɗauka shin ya kasance halal ne Allah ta'ala ya yarda da shi ko kuma ya kasance haram ne Allah ta'ala bai yarda da shi ba wannan lazim ne zamanto mutum ya yi nazari wajibi ne zamanto mutum ya yi nazari cikin wani al'amar falyanzur insan ila ta'ami mutum kenan na halal da na haram in na halal ne ya ci in na haram ne ya nisanta wannan muna iya fahimta cikin wannan aya mai girma kan cewa Allah subhanahu wata'ala na nuhin kenan mutum ya yi muraƙaban kanshi wata lazim ne mutum ya yi muraƙaban kanshi in har ma mutum bai yi muraƙaban kanshi ba to Allah ta'ala da mala'ikunsa ba su gafala ba don gani da abin da mutum yake aikatawa Allah yana gani mala'ikunsa suna gani kuma mala'iku suna rubutawa suna sajalawa kenan mutum abin da ya kamace shi ya yi muraƙaban kansa saboda ba a gafalar daga gare shi ba a bar shi ba haka nan kara zube ana kula da shi ana muraƙaban shi kinan lazim ne zamanto mutum ya nazari zuwa ga abincinsa na halal ne ko na haram ne wannan wani nau'i ne na muraƙaba kuma na fahimtar mafhumin muraƙaba cikin wannan aya ta hanyar nazari cikin wannan aya da kuma tadabburi a cikinta hakanan in za mu koma ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara ihsani da ma'anan muraƙaba mutum ihsani yana nufin muraƙaba ne misali cikin ayat da Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah ya amuru bil adamuru bil ihsan lalle ne Allah subhanahu wata'ala yana umarni da adalci da kuma ihsani nan wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in ta takun tarahu fa innahu manzo Allah sallallahu alaihi wa alisa muke cewa ihsani a cikin wannan aya ma'ananta shine zamanto ka bauta ma Allah subhanahu ta'ala kaman kana ganin shi in har kai baka ganin Allah subhanahu ta'ala to shi Allah subhanahu ta'ala yana ganin ka wannan shi ma yana iya ba mu ma'anan muraƙaba ya nuna mana kenan mutum lokacin da yake bin Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata ya bi shi ne wani irin bi zamanto yana bin Allah subhanahu wa ta'ala kamar Allah ta'ala yana ganinsa ko da ya sawala cewa shi baya ganin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala yana ganin shi wannan shine ihsani kenan in mutum yana tare da wannan tunanin yana tare da irin wannan fahimta din kenan kamar yana muraƙaban shi ne duk lokacin da ka sa Allah subhanahu wa ta'ala yana ganinka ka saurara cewa Allah ta'ala yana ganin ka duk abin da ke aikatawa kenan za ka kiyaye kanka za ka yi kontrolin kanka ba komai za ka iya yi ba wanda ya sa amma Allah subhanahu wa ta'ala hakanan za ka yi iya kokarin ganin cewa ka yi iltizami da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin da zai taimaka kenan ya zamanto ka yi muraƙaba kuma lokaci guda ya zamanto muhasaban ka ya kyawu domin idan kai ma kanka sharaɗi ka kiyaye wannan sharaɗi ɗin an kuma hisabin ka za ya kyawu sakamakon ka kuma za ya kyawu ranar tashin alkiyama irin wannan ya kamata ya zamanto mutum ya rika tunani a kansa ya rika lura da shi ya rika tadabburi da shi domin ganin cewa ya samu kyaukyawan ma'ana na waɗannan marhaloli masu muhimmanci guda uku wanda muka ambata da musharata da muraƙaba da muhasaba insha Allah sauran bayanai za su zo cikin darasi mai zuwa na gaba dangane da abin da ya shahi hulasan waɗannan marhalolin guda uku da kuma muhimmancinsu a mahanga na alkur'ani mai girma da kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin tahirin